daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 2549 da kuma 60 a matsakaicin zango. Abu ne mai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar biyu a Afirka na zangon FM akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon da za ku iya sauraron mu sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM Alfa Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya yau litinin 4 ga watan Satumba shekara ta 2017. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a shirinmu na karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato biyar na safe kenan agogon Ghana. Karfe 1 dare a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa. shugaban 'yan adawar ƙasar kenya raila odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa ba idan ta samu mulki da sauran wato jam'iyyu ƙungiyar al-shabab ta ƙasar somaliya ta kai wani harin ƙunar baƙin wake da mota a wani barikin soji na somaliya to yayin da al'ummar jihar texas a nan amurka ke samun tabbacin cewa gwamnatin tarayya za ta taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa ko waɗanne matakai gwamnatin najeriya ke ɗauka domin taimaka wa waɗanda ambaliyar ruwa ta shafa a wasu jihohi musamman ma a jihar benue na je da kaina na ga inda gwamnatin jihar benue ta samar dan waɗanda abin ya shafa ta saka tagayyara ta samu matsuguni na tabbatar musu a matsayin gwamnati kan cewa za ta taimaka musu daidai gwargwado To a jihar Niger Najeriya gwamna Alhaji Abubakar Sani Bello ne ya kai ziyara wani gidan yari inda ya koka da wani abu da ya gani. mun lura wani ya saci akuya wani ya saci gyada an ɗaure shi ana so zai an yanke mashi kuɗi ya biya wani dubu talatin wani dubu ashirin wani dubu hamsin gaskiya ni dai yau tun na zo za mu kuri a sako su domin ko kwanan mun ga masu satan biliyoyi a stalin da dala sannan kama kowace ranar ta litinin ibrahim alfa ahmed zai zo da shirinsa na ciki da gaskiya amma kwa daga kanin labatu ga labaran duniya da farko Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaba Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji muddin dai ta yi barazana ga Amurka ko yankin ƙasar guwa mallakin amurka ko kuma dai wata ƙawar Amurka. Da Mattis da Trump da manyan mashawartan shugaban ƙasa sun gana a fadar white house jiya lahadi game da shelar da koriya ta arewa ta yi ta gudanar da gwajin bam ɗin hydrogen shugaban na ma'aikatar tsaron ya fito ya yi ɗan takaitaccen bayani ga manema labarai daga bisani cewa amurka ba wai tana neman ta hallaka koriya ta arewa kwata-kwata ba ne to amma ta bakinsa muna da zaɓi iri-iri na matakan da za mu iya ɗaukawa idan buƙatar hakan ta taso takallar da koriya ta arewa ta shayi tana kuma maimaitawa ta wajen gwaje-gwajen makamai masu linzami da kuma gwajin wato gwaje-gwajen makaman nukiliya har sau shida zuwa yanzu wanda na shidan ake maganin watakila shine ma karan farko da ta iya cilla makamin nukiliya wanda hakan ya jefa matashiyar gwamnatin trump cikin wata rigimar siyasar yankin ƙasa mai sarƙaƙiya shugaban 'yan adawan ƙasar kenya raila odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki odinga yana magana ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar magudin zaɓe da yake magana a wani coci a nairobi odinga ya ce haɗakar su ba za ta raba mukamai da waɗanda ya kira ɓarayi ba shi ma shugaban kasar mai ci uhuru kenyatta kwana guda kafin haka ya ce jam'iyyarsa ta jubilee ba za ta raba mukaman iko da bangaren adawa ba yana kuma mai caccakar alkalan kotun kolin kasar saboda soke zaben da suka yi inda yake tambayar wa ma ya zaɓe ku ne alkalan kotun kolin sun mai da martani a jiya lahadi suna cewa kalaman na kenyatta sun ci mutunci wato cin mutunci ne ga bangaren shari'a da daren ranar asabar kungiyar alkalan kasar kenya kmj a takaice ta yi kira ga jama'a da su yi watsi da abin da ta kira babatin siyasa kotun kolin ta kenya dai ta soke zaben ne saboda abin da ta kira magudin da wato magudi da saba ka'ida da hukumar zaben ta aikata a lokacin zaɓe wanda kotun ta ce hakan ya illanta sai hancin zaben kundin tsarin mulkin kenya ya wajabta gudanar da sabon zaɓe cikin wa'adin kwanaki 60 Ƙungiyar Alshabab ta ƙasar Somaliya ta kai wani harin ƙunar baƙin wake da mota a wani barikin sojin Somaliya inda ta hallaka sojoji aƙalla bakwai a wurin wanda ke arewa da birnin Kismayo kamar yadda jami'an lardin mai headkwata a Kismayo ɗin suka gaya murya Amurka. Jami'an suka ce mayakan sun tayar da bambaman da ke makare cikin motoci biyu a wani wurin da sojoji ke duba ababen hawa. kafin wasu mayaka dauke da muggan makamai suka afka ma sojojin wajen wanda ke garin balagudud da safiyar jiya lahadi wani mai magana da yawun hukumar lardin jubilan mai suna abdul nasir siras ya gaya ma sashen somaliyanci na muryar amurka cewa sojoji sama da goma ne suka samu raunuka a wannan harin wanda aka kai da asuba su dai mayakan na al-shabab sun yi ikirarin hallaka sojojin gwamnati har guda 26 banda motoci da ko makaman da suka sace sai dai babu wata majiya mai zaman kanta da ta tabbatar da ko da ɗaya daga cikin rahotannin biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc magajin garin Houston na jihar Texas Sylvester Tana ya ce yana so duna ta san cewa an fara gudanar da harkokin yau da kullun a birnin a yayin da ake ci gaba da kawar da datti da kuma nazarin barnar da maukaciyar guguwar nan ta Harvey ta yi. To amma ga mutane da dama da ke cikin unguwannin da ruwa ya mamaye har yanzu abin da suke iya tunawa daga abubuwan da Tana ya faɗa shine na cewa a fita. yanzu aka dai wasu injiyoyin sojin amurka na shirin sako ruwa daga wasu ma'adanan ruwa guda biyu da suka cika har suna tumbuɗi a sassan yammacin houston saboda kaucewa fashewar madatsin ruwan wannan mataki na ganganci zai sa ruwa ya malala kuma ya mamaye gidaje wajen dubu ashirin tana ya ce duk wanda ya ƙi barin wurin ba ransa kawai zai sa cikin haɗari ba amma da na masu aikan ceto ita dai guguwar ta habi ta dira kan kudu maso gabashin texas lokacin da ta kai mataki na hudu na makwaciyar guguwa ranar 25 ga watan agusta kuma ta yi kwana da kwanaki tana wajajjaga yankunan da ke gabar ruwan a jihohin texas da louisiana labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da farko hukumar ba da agajin gaggawa a najeriya neman ta ce kananan hukumomi 11 zuwa sha biyu ne ambaliyar ruwa da ta auku a jihar ta shafa inda aka yi hasarar dukiyoyi da dama lamarin da ya sa gwamnan jihar samuel otom ya ce akwai yiwuwar a fuskanci matsalar karancin abinci a jihar da ma wasu sassan najeriya kamar yadda wasu jaridun kasar suka rawaito daga jos a jihar plateau da ke makwabtaka da jihar ta benue ga rahoton da zainab babaji ta aiko mana Hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema ta ce ambaliyar ruwa da ya auku a jihar Benue ya yi sanadin rasa ɗimbin dukiya yayin da al'umma da dama suka ƙaurace wa mahallansu. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa injiniya Mustapha Inusa mai hajja ya shaida min cewa ƙananan hukumomi goma sha biyu ne bala'in ambaliyar ruwan ya shafa a jihar ta Benue. Lalle an yi ambaliyar ruwa mai tada hankali gagarima a jihar Benue musamman ma a garin Makurdi. Na je da kaina na ga inda gwamnatin jihar Benue ta samar dan waɗanda abin ya shafa ta suka tagayyara su samu matsuguni na tabbatar za ta taimaka musu daidai gwargwado don ta rage musu a halin kaka na kayan da suka shiga. Ku iya tantance mutane ko an rasa rai mutane nawa suka rasu? Eh a halin yanzu ba a rasa rai ba, sai dai an rasa dukiya mai dimbin yawa. Amma kun iya tantance ko adadin dukiyar da aka rasa? Ana kan tantancewa wuraren da yawa lokal gamman kimanin goma sha ɗaya ne ko sha biyu. To wani tallafi gwamnatin tarayya ta bada? To a kayayyaki da yawa kamar yadda na gaya miki tallafin farko da ya kunshi kayayyaki na sawa kayayyaki na abinci kayayyaki na kamar mosquito da katifu wanda za su mutane za su samu inda za su dan sa kansu idan lokacin bacci yi. da kuma hukumar Nigerian Air Force tana shirin mobilizing medical team wato kwararrun ma'aikatan lafiya da magungunuka don su a bangaren gwamnatin tarayya da kawo dauki irin nasu. Daraktan hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa kenan injiniya Mustapha Inusa mai hajja. Na kuma zanta da Mr. Nat Apir wanda lamarin ya shafa ya shaida min cewa suna buƙatar taimako na gaggawa. Ko ina a Makodi ruwan ta wuce drainages, gutters ko ina ta shiga muna gidaje Hari ni ma da ina abin nan da ina da poultry farm wallahi dukkan sun mutu domin ruwa ta shiga ciki ko ina da ina so da muna magana yanzu wallahi mutane ba su da gurin da za su je gidajen su na ruwa gashi nan yara da na da malaria da na fita daga ID camping yanzu wayansu suna da dysentery kuma muna tsoro kai cholera ya zo shiga ciki kuma ya zama wani abun nan abu. Daga jihar Nasarawa makwabciyar jihar Benue kuwa daraktan gudanarwa a hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Usman Ahmad ya ce ambaliyar ruwa ta lalata gonaki da dama a wasu sassan jihar. Akwai waɗansu wurare kamar waje a ƙasan Hawaii a kogin su inda suke shinkafa ambaliya din ya ana kiran wurin kogi sannan kuma a wuraren can wajen nasarawa toto inda wajen odege eh, magaji da sauran kauyukan su wani ɗazuma ya kira ne ya ce sun samu ambaliyar ruwa gonakin sosai muna bin garuka da kayuka lungu-lungu sako-sako domin wayar da mutane kai saboda wannan matsalar na bala'in ambaliyar ruwa da ke mun yana ganin cewa yana nan tafi ko kuma ya fara cin a ƙasa ɗin. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To matsalar cunkoson fursunoni a gidajen yarin Najeriya matsala ce da ta daɗe ana fama da ita. Sai dai wata daɗaɗɗiyar matsala kuma wacce ita ma ta dabaibaye gidajen yarin Najeriya ita ce yadda ake samun mutanen da ke zaune a gidajen kasan na wani tsawon lokaci saboda wasu laifuka da suka aikata da ba su taka kara sun karya ba. Kamar yadda gwamnan jihar Neja Alhaji Abubakar Sani Bello ya lura yayin wata ziyara da ya kai gidan yarin garin Kwantagora. Ga dai sauran karin bayani a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Batsari ya aiko mana daga Mina. Gwamnan jihar Niger a Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya bayyana takaicinsa akan yadda ake cinkusa mutane a gidan yarin ƙasar ba tare da an yanke masu hukunci cikin lokaci ba. Gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya ziyarci wani gidan yari da ke garin Kwantagora ya ci ya ga waɗanda suka share shekara da shekaru suna ɗaure a gidan kason ba tare da an yanke musu hukuncin laifin da suka aikata ba. tuna ga akwai mutane da aka tsare wanda ba riga an shari'a ba ah, wasu sun shekara hudu wasu biyu wasu shidda wanda ba a tabbatar ko sun yi laifukan da ake tuhumar su shi ba ko ba su yi ba to ni a gani na wannan bai dace ba domin allin misali yanzu in aka zo aka shari'a aka ga cewa mutum bai yi laifin da aka tuhumar shi ba an ɗaure shekara uku hudu kaga an riga an bata masa shekara kusan uku ko hudu a rayuwarsa akwai wanda za su ci albarkacin zuwan ka a sake Kwari akwai wanda ah, mun lura wani ya saci akuya wani ya saci gyada an ɗaure shi ana so zai an yanke mashi kuɗi biya wani dubu talatin wani dubu ashirin wani dubu hamsin gaskiya ni dai yau tun na zo za mu yi a su domin ko kwanan mun ga masu satan biliyoyi a stalin da dala ba abin da ya faru amma mutum ya saci gyaɗa saboda yunwa ko abin da duk da cewa ba dalili bane amma dai ni ban ga akwai wani eh, adalci sosai a ciki ba. To masanin shari'a wanda kuma shi ke baiwa gwamnan jihar Niger shawara akan harkokin shari'a barista Lawal Yusuf ya ce akwai gyare-gyaren dokoki da aka gudanar a Najeriya da zai taimaka wajen shawo kan wannan matsala. kuma yanzu haka gyare-gyaren sun fara isa wasu jihohin Najeriya. Da yawa daga cikin su sun kai mataki na adoptin ko ko kaddamar um, da wannan dokokin a jihohinsu kuma wasu ma jihohin arewa suna suna yi nan ma a jihar Niger ana akan wannan mataki. Majalisar dokokin jihar Niger ta ce za ta yunkuro domin tabbatar da ɗaukar matakin shawo kan wannan matsala in ji ɗan majalisar dokokin jihar honorable nuruddin umar a matsayin mu na 'yan majalisu dole mu kawo doka saboda kiyaye irin na abubuwa ba wai mun ce ba su da laifi ba mun yadda akwai masu laifi amma ya kamata a dinga kwatanta laifi da abin da za ka yi ma'ana hukunci Daga cikin waɗanda suka ɗauki hankalin gwamnan dai a wannan gidan yari, har da wani matashin yaro ɗan kimanin shekaru goma sha biyar da ke zaman ɗaurin shekaru shidda saboda samunsa da laifin satar naira dubu hudu da kuma wata mata mai shayar da jaririnta da ita ma aka yanke mata hukuncin zaman gidan yarin na shekara ɗaya da rabi tare da biyan tarar naira dubu talatin saboda samunta da laifin tace ma wata mata maiya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. you know yanzu agogo a nan na cewa karfe 1 na dare ne da minti 16 kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ga shirin ciki da gaskiya jama'a assalamu alaikum yayin da muke jira mu ji martanin mai girma gwamnan jihar Bauchi barista MA Abubakar game da batun mutanen Zirami da kuma alkalin kotun Zirami alkali Sani Musa yau filin ciki da gaskiya zai dubi wani al'amari da ke barazanar koran al'umma masu yawa a jihohin Zamfara da Katsina daga gidaje da garuruwansu. muddin dai ba wata sabuwar dabara hukumomin tsaron Najeriya za su ɗauka ba. Wannan lamari kuwa ba wai sabo ba ne domin 'yan bindiga sun saba kashe mutane suna kwace musu dukiyoyi. Abin da ya sa har rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da wani shiri na rawar daji a wannan yanki. To amma yanzu wannan lamari ya yi tsanani musamman a ƙaramar hukumar tsahe ta jihar Zamfara. Muna maganar wani gari ne mai suna 'yan warin daji da ke kan iyakar zamfara da katsina da ƙauyuka da garuruwan da ke kewaye da shi kamar unguwar Kesau, Rugumawa, unguwar Ɗanwaru zuwa Bawo, Tudun Mai Raira, Hayin Alhaji, Tafkin Kazai da dai sauransu. waɗanda a yanzu haka a cikinsu da kuma dajin da ke wurin 'yan bindigar da aka ce yaran fulani matasa ne suke cin karensu babu babbaka kwanakin baya da lamarin ya fara yin tsanani mutanen waɗannan garuruwa sun kakkafa ƙungiyoyin banga na sa kai domin kare kawunansu amma a yanzu sabon salo 'yan bindigar da suka addabi wannan yanki sun fara bin waɗannan 'yan banga suna karkashewa sannan suna sanya wa mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka tara duk ƙauyen da ke son yin noma tilas sai sun biya 'yan bindigar nan abin da ya kama daga naira miliyan ɗaya zuwa miliyan ɗaya da rabi kuma sukan shigo su zauna cikin ƙauyukan duk wanda ya hana su yin abin da suka ga dama ko ya fallasa su hukuncinsa kisa yau za mu fara taɓa wannan batu za mu kuma faro da wani ɗan asalin garin na ɗan warin daji sunana bashir idris ni mutumin yan warin daji ne akwai korafi da kake da shi ko kuka kan lamuran tsaro a yankin ah, muna so kai wa masu sauraro bayani filla filla menene kake son faɗa wanda kake jin duniya bata sani ba eh gaskiya ni abin da nake so in faɗa shine ni ba mu gane abin da muke ciki ba tsakanin mutanen garin yan waran daji da sauran wannan matsalan da ake yi wa ta kashe-kashen mutane haka wanda yan banga din nan dan banga zai fita za a kashe dan banga ba a je ba a gani ba kuma ba a wani mataki ba Karshe ma dai ya zo yanzu ƙauyukan mu kamar misalin rugumawa eh, ɗanwaru bawo mutu wannan wurin sun zama haɗari yanzu a rayuwa ga ɗan adam kai musamman ma 'yan warin daji da in ba dan ya zama dole mutum ya zauna ba gaskiya mutum bai zauna ba saboda rayuwar mutum tana cikin haɗari ainihin gaskiya kuma wannan abun ya zama ba wani kwakwaran mataki aka ɗauka ba na ganin mutanen da sun samu natsuwa da walwala ba ƙarshe an yi lokacin da ma kwanan ba da aka a kashe wasu 'yan banga gaba ɗaya da malaman makarantar garin da wanda aka tura kwafis ɗin duka sai suka bar garin ina tabbatar ma da cewa yanzu zaman da ake mutum ba zai ɗauka yaron shi bai turo shi zo yan wani daji zo ya karatu ba saboda ba security gaskiya abin da muke so mu gane eh, idan mutum ba dan banga ba ne yana zaune a garin ya nuna zai iya zamansa tun da ka ce 'yan banga kawai ake kai wa hari ko su ne ake suke cikin hatsarin kenan ito eh abu ne wanda yake yana iya faruwa a zuwa aika mai uwa da wabi ina maganar natsuwa tun da inda akwai natsuwa su malaman da suke karantar da kamar ba zan karantar da yaran mu kamar kofis nan ba za su tafi ba ai su ba yan gari bane an san baki ne amma abu ne wanda za a zo aika mai uwa da wabi to kaga ba daman ka ce bari ka zauna faɗa mana shin matsalar nan su waye ne suke kai wa mutane waɗannan hare haran. da suka zama barazana a yankin to gaskiya wanda suke kaiwa na har-haren tabbas gaskiya fulani fulani ne fulani ne kuma fulani nan kowa ya san da cewa barayi ne wanda kowa da kowa da ke wurin ya san da cewa fulanin barayi suke kai wannan har-hara suke kashe mutane kuma fulanin nan ba wai wasu bane na wani wuri ba na bangaren yankin ne ya kamata a ce tunda ba wani nesa suke ba a yi sa hukuma ta yi bincike a gano ya za a yi a ɗinke wannan bakin zaren saboda a samu zama lafiya fulani masu makiyaya ko kuma kawai dai 'yan gari waɗanda watakila wasu tsawon makiyon shanu ba a fulani makiyaya ne fulani makiyaya ne sai dai 'ya'yansu ne wanda suka lalace sai kuma haka ai akwai wanda su daga ciki wanda ba sa yi amma akwai masu yin su ne suka fi yawa makanan gaskiya don ba za ka ɗauki laifin wani ka ɗora ma wani ba tunda abin da ake so a bincika ya adalci iyayensu suna nan su waɗannan fulani eh gaskiya akasarin su mafi wasu iyayen suna nan yankin ana zaune da su kuma mutane kuma san san iyayensu ba boye suke ba an san iyayensu kuma an san su me yasa kuke ganin mutanen yankin ba za su haɗa kai da iyayensu su ja hankalin waɗannan matasa fulani su daina wannan aika aika to aika san dan ta'adda inda zai je kuma ganin iyayen shi ma ba zai fara ba ba kowa bane ba zai dan shi haye karfi wurin ta'addanci ba kuma ya ce zai hana shi idan mutum ya shiga cikin wannan abubuwan to gaskiya su ma kashi iyayensu kamar suna neman maraba da su ne da su zama su kamar wani bala'i dan ba za su yi da su kwanaki na da labari ko ko duk duniya ta san ah, najeriya ko shugaban najeriya ya sa an tura sojoji wannan yankin har aka yi rawar daji ma a jihar zamfara saboda maganin waɗannan 'yan ta'adda ah, me yasa har yanzu matsalar nan take ci gaba da faruwa to wallahi hajji nasiru ni ma na yamaki abin saboda ni bangaren yan waran daji muna da dolalle muna da daji kuma babban daji wanda ya kamata a ce yanzu haka akwai bataliyar soji wurin saboda wannan saboda wannan abun amma gaskiya ba ba kai muna ba sai dai wani lokaci abun ya yi tsamari ne za su ɗan je da safe zuwa yamma kuma shi za su wuce su koma to kaga wannan ba su ba tsaro bane ba ya kamata a ce an aje soji wurin nan har mutanen nan an tabbatar da an kama su sun zo hannu an san hukuncin da ya kamata a yi musu wajen nan yana da surkukin daji ne inda su 'yan ta'addan suke buya eh akwai daji gaskiya gaskiya allah hoyo da daji babban daji wanda tun da katsina ya daji ya taso ya shiga har nijar ba karamin daji ba ne babban daji ne babban daji ne kuma dazukan garurukan da ke gefe-gefen dajin to ina tabbatar maka da cewa ma wani mutanen ma kama sun kama sun kama wannan garurukan don yanzu garurukan nan ba wanda ya isa yi wani magana akan wa'annan yan ta'adda baka isa kai magana ba dai idan kai magana akan su to ina tabbatar ma in ba kwana ka ba za ka kwana ba saboda karfin da suke da shi ya wuce dai rumta yake tunani amma ya nuna cikin dazuka suke da zama kenan ba cikin gari ba eh suna kasan shi ya gace maka mutum wannan dan ta'adda ne to ba zai ce zauna cikin gari ko da yaushe ba amma za su zo cikin gari su zo su wani su yi dare su ma hira da 'ya'yan mutane haka kana ji kana gani ya sadauki yakka zai suna hira da ta kuma kai ka san da cewa akwai matsalar zai biyo baya amma baka saka hana ba baka isa ka ce ka taka masu burki ba dan idan kai magana ma kai ran nan ba za ka sha ba dole mutanen garin mahasu su zauna tare da su dole sai sun bi umarnin su sannan za su zauna lafiya saboda dalilin kuma da ya kawo wannan ba wani hukuma mai karfi yanzu ya kamata a ce kamar irin mutun nan wallahi kamar irin mutum nan ya kamata a jajirce da sa sojoji kamar yadda aka sa mai duburi saboda su bakin daji suke ba su da wani makawata sannan idan damuna ta zo rafi ya zo ya yanka ya tare muna da katon rafi muna ce mashi gagari to wannan gagarin gagaro ne idan ya kawo ruwa baka saka shiga ba to idan suka biyo ka zaka fada ruwa ka mutu ne ko ka zaka saka shiga tunda ba wani agaji ba wani da zai taimaka maka abu ya zama kaman ba ma yankin Najeriya ba in ka ji amma sai baka mamaki kuma abun sai a hana ma a san abin da ake ciki ni abun shi ne ke ɗauri mana kai hmm. wani misali za ka bayar tun da ka ce 'yan banga kawai suke kaiwa ya nuna yin mutum ya daina yin sana'ar banga ya koma farar hula zai iya zama karkashin kulawar waɗannan 'yan ta'addan kenan ba tare da sun taɓa shi ba eh to gaskiya kan sun fi ɗaura gaba mai tsanani tsakaninsu da 'yan banga to amma ka san shi barawo ba amana ke gare shi ba baya da amana zai ce a sai wani kawai zan ba, lokacin da ta ɗebo zafin shi to akan kuwa wana iya hucewa akan kowa zai iya wuce da ba dalle dole bane sai dan wani misali kamar da muke ganin suna iya zuwa shi gari su kama gari su mamaye gari ai ba a garin duka da yan banga ne to amma wanda ba dan banga mana su bashi mana ba za su bashi ba ai ba wanda suke bari an yi lokacin da kawai inda sai gani ka tambaye kai dan gari kaza ne in dan gari kaza ne suka shika to kaga ba bai zama sai me yasa kake me yasa me in sun ce kai dan gari kaza ne ya nuna wadancan yan garin sun taba musu wani laifi kenan a'a so in ma laifin laifin bai da wani bambanci da tsakaninsu da tsaron da suke ya hada kansu sun hada kungiya suna taimaka ma garin suna tsaron garin su to in ma akwai wani abun ma bai wuce wannan ba dai shi dai ne kawai to ka haka ba za ka zauna ba dan tare da zai da gida zo sami ka idan ne ka ba wannan mutum ba kwa zai yi hankurin haka ba a shirinmu na gaba za mu ci gaba da jin bayanin yadda 'yan bindiga suka zamo alakakai ga mutanen sassan zamfara da katsina suka mamaye wannan wuri a kasance lafiya. kamar Allah yanzu kuma ga labarai a takaice. To a takaice sakataren tsaron Amurka James Mattis ya bi sahun shugaban Amurka Donald Trump wajen yin gargaɗi ga ƙasar Koriya ta Arewa inda yake cewa za ta fuskanci abin da ya kira wani gagarumin martanin soji. muddin ta yi wata barazana ga amurka ko yankin ƙasar guam mallakin amurka ko kuma ƙawayen amurkar rasha na kiran amurka da ta sake tunani game da umarnin da ta bayar na rufe wasu gine-ginen diplomasiyyar rashiyar guda uku tana mai bayyana rufe gine-ginen da abin da ta kira matakin neman tsokana muna ɗaukar abin da ya faru a matsayin wani matakin janyo cece ce muraren. kuma wata babbar saɓawa dokar ƙasa da ƙasa ce amurka ta yi a cewar ma'aikatar harkokin wajen rasha a wata sanarwar da ta bada jiya lahadi jiya lahadin firaministan indiya narendra modi ya naɗa wata mace a matsayin ministar tsaro bayan da ya yi garan bawul ma majalisar ministocinsa a wani yunkuri na cike wasu muhimman alkawura da ya yi tun kafin babban zaɓe da za a yi nan da shekara ɗaya da rabi shugaban 'yan adawar ƙasar kenya raila odinga ya ce haɗakar jam'iyyun adawa ba za su wato ba za ta gudanar da mulkin haɗin gwiwa da masu adawa da ita ba in ta samu mulki yana maganar ne kwanaki biyu bayan da kotun koli ta sanar da soke zaben shugaban ƙasa sanadiyar magudin zaɓe da yake magana a wani coci a nairobi odinga ya ce haɗakarsu ba za ta raba mulki da waɗanda ya kira barayi ba shi ma shugaban ƙasa wato mai ci uhuru kenyatta kwana guda kafin nan ya ce jam'iyyarsa ta jubili ba za ta raba mukamin iko da ɓangaren adawa ba Ƙungiyar Al-Shabab ta ƙasar Somalia ta kai wani harin unar bakin wake da mota a wani barikin soji a Somaliyar. tumar da lagai da kai Ibrahim masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma dan an jima a shirin mu na hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato bakwai kina agogon Ghana. Za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah ya yadda. kada a manta domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata sai a je shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com kafin mu karkare shirin bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan alhaji lawan da ke layin audi a jos jihar plateau nigeria bisa rasuwar abdul basid lawan wanda allah ya wuce kawa a makon da ya gabata da fatan allah ya ji ganshi amin yanzu a madadin ibrahim kalmasi garba da ta ni gabatarwa da kuma ciba hira ne da ya haɗa mana shirin sai mu john da ya daidaita mana sautuka daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mahmud lalo ke cewa sai mun haɗu mu na hatsi idan allah kai mu